Saka mai wuya. Idan an ce matasan Krista ne kai ba a yi adalci ba, saboda kashe-kashe nan wani bangare ta bari, gasken magana kenan. Ba ko da ma wani dalili ne, karshen magana shi ne ka kashe ran ɗan adam ba alheri ba ne, ba addini ba ne, ba zamantakewa mai kyau ba ne, ba kuma halin gaskiya ba ne. Jama'a assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa da ku a nan sabon shirye full na tsaka mai wayar muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Idan kana bi da labaran wannan da ake toya a Najeriya kwanakin nan sun ba za ka rasa jin irin tashi-tashi hankulan da ke ta jihar Plateau da ke cin arewacin Najeriya ba abubuwan da ke janyo asarar rayukan mutane kuma rikicin da ake ganin ba zai rasa alaka da abubuwa da yawa ba da suka hada da addini da kabilanci da kuma siyasa da sauransu. a wannan kashin farko na sabon tsaka mai wanda muka shirya za mu fara duba abubuwan da ke jayin waɗannan tashi tashi hankula ɗin to amma kafin mu fara tsunduma tsundum cikin ita muhawara ɗin bari mu ji abin da wasu 'yan filato suke cewa game da abin da ke jayin wannan tashi tashi hankali ni sunana alhaji garba abdulkadir na shugabantar a al'umma ta jos to a gani na abin da ya jawo wato hannun agogo baya din kamar yadda kika ce maganganu masu zafafa babu shakka suna taimakawa al'amura suna lalacewa kin ga shi ya yasa mu shugabannin mu suke cewa mu rinka taunawa muna hurawa kafin mu yi maganganu a ce wani yaro dan musulmi ya yi maganganu maganganun marasa daɗi to bai kamata mu shiru ba don za mu ce masu ahir karka kuma wannan magana ba mu yadda da ita ba to shi sa mu gefen mu a jama'atu nasir islam nan da nan da abu ya fito za ki ga mun yi kwande mai din abu ba mu goyi baya ba to haka muke bukata daga gefen yan uwan christianity su rinka daga hannu suna tsawatarwa to ana samun irin wannan yanayi babu shakka abubuwa za su rinka kwanciya sunana emmanuel john fiactu gaskiya abubuwan da ke kawo mana tashin hankali a nan jihar plato kaman shine kaman addini addini na haddasa rikici a jihar plato ta cewa ana maganan cewa wannan namu namu ne ko kuma wancan wancan nasu ne malaman addini makaran kansu su ma basu fito sun yi ma mabiyansu koyaswa wanda ya kamata a yi ba inda ana koyaswa a masallaci da cocuka da church akan cewa kashe mutum ko kuma haddasa rikici yana da illa ina ga da ba za a iya yin da ba za mu zauna muna rikici da juna ba To madalla, to wannan tashe-tashen hankula na baya-bayan nan da aka ji suna faruwa a jihar Filato ba su ne na farko ba wato a wannan ba bakon al'amari ba ne da ke faruwa a can jihar Filato ta daɗe tana fama da waɗannan matsaloli ɗin. Kuma a sanadin haka wakiliyanmu da ke can Jos wato Zainab Babaji ta gayyato 'yan siyasa guda biyu da ke da masaniya sosai game da harkokin da ke cima wannan jiha tuwa a ƙwarya wanda kuma za ta tattauna tare da su a wannan kashi na farko da za mu fara a yau Zainab Jamuje. To jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka sannan mu da sake saduwa a wannan shiri namu mai farin jini na tsaka mai wuya wanda ni Zainab Babaji zan gabatar da shi daga nan Jos babban birnin jihar Plateau. A kuma a yau muna tare da baki guda biyu waɗanda za su gabatar da sunansu. Bitrus Kaze ni ne tsohon dan majalisa wanda ya wakilci Jos ta kudu da Jos ta gabas. To a bangaren a bangare guda kuma muna tare da Ibrahim Babasa ni ne wakili mai wakiltan just not not a state house of assembly a jama'a da su ne za mu tattauna a wannan shiri namu na yau na tsaka mai wuya kamar yadda muka sani jihar plateau tana kan gaba cikin jihohi da dama waɗanda suke da albarkatun ƙasa albarkatun jama'a albarkatun yanayi da kuma a albarkatu dai daban-daban amma a cikin 'yan shekarun nan wato wannan jiha ta samu kanta cikin tashin hankali Eh, iri daban-daban to waɗannan baƙi namu yau za su tattauna akan matsalolin da suka shafi jihar plateau uh, honorable kazai bari fara da kai ka riga ka san matsalolin da jihar plateau ta shiga sannan kuma idan muka duba a cikin kwanan nan wato abubuwa sun ƙara rincaɗewa ta yadda ake ma wannan rikici namu fassara daban-daban mm. wayansu sukan ce addini ne waɗansu su ce siyasa ne wayansu su ce ƙabilanci ne da dai sauransu wanda har ya kai aka samu hallaka ran waɗansu wanda a cikin 'yan kwanakin nan shine musabbabin tashin hankali na bayan nan a dai a ce a cikin ƙwaryan jos iyaya kake ganin wannan al'amari yawanci akan dauka cewa <clears throat> a kwanakin nan ne kawai aka so mu samun matsala a kallon zaman lafiya a plateau ko in ce jos musamman amma ni a sani na wannan abu ya dade ina ganin ya a sani na dai ya wuce shekara talatin da uku <clears throat> na fari wanda ni na gani na bar aikin kansila 1993 shi kenan ina dan amfani da mota na a matsayin dan taxi ina irin jos bukuru jos eh, abatuwa din nan na zo daidai abatuwa na tarar mahauta sun bar abatuwa suka fidda shanu a kan kwalta aka yayanka a ɗan gefen kenan a nan kuma ta um, staff training wasu kuma gungu sun fito suna zanga-zanga aka samu hargitsi sosai har a lokacin gwamnatin soji ta kafa hukuma na ta yi binciken me ya faru. Daga wancan karo a muke kenan, daga wancan karo har yau da muke magana, matsala ya tashi wannan ya kwanta wancan ya tashi. A na wannan karo ne ake maganan ko abin da ya faru na kwanakin baya kashe-kashe da aka samu shi ya tayar amma wannan abu gasken magana ya dade. a to a ranka daɗe honorable babs don a haka aka fi sanin ka mm, <laughs> to a kwanan nan an samu yamutsin da ya janyo wato har an kashe waɗansu matafiya a nan a cikin birnin jos kenan kana ganin kamar wannan yana da nasaba da addini eh, wato a tunani na ba shi da nasaba da addini amma dukkan rikici in ya zo yadda aka fi saukin karbanta shine a dangana ta da addini dalili kuwa wato abu ne wanda a plato ya daɗe yana faruwa kamar yadda shi ya nan ya faɗa irigwe sun ce lokacin an zo an kashe musu mutane su masu zuwa su je beriya ko baka ba in that process an ga wani motoci suna zuwa su ma aka samu aka kashe su bayan ba a gama wannan ba nestin kuma a inda nake wakilta kenan yalwan zangam sai ga mutane suna cikin gida su ma aka zo aka kashe su a gidajensu suna bacci ne ba wasu aka kashe to kin ga wannan shine zace shine taso da wannan recent one da aka yi nan to a ranka da honorable Bitrus akwai ana zargin musamman matasa ne na Krista idan muka yi magana da wannan kisa kana ga kaman menene hujjansu in ma a ce su ne na wannan kashe matafiya kawai ni gaskiya ba ni ma bukatan san mai hujjansu ni a gare ni muddin an dauki ran mutum a kowane akida ne kowane addini kowane kabila kowane jinsi kowane siyasa idan ɗan adam ne aka kashe wani sa'in ma in an kashe dabba jikinka na baka an mutum na tukin mota ni na fi shekaru talatin da biyar yanzu na tuki wani sa'in bera ne ka gani a hanya sai ka kauce wani sa'in kwaɗi wani sa'in kaɗan gari zai haya hanya sai ka kauce bare ɗan adam kana jin shi a jikinka Kuma gaskiya ni a gani na idan an ce matasan Krista ne kai ba a yi adalci ba. Saboda kashe-kashen nan wani bangare ta bari, gasken magana kenan. Ba ko da ma wani dalili ne, karshen magana shi ne ka kashe ran ɗan adam ba alheri ba ne, ba addini ba ne, ba zamantakewa mai kyau ba ne, ba kuma halin gaskiya ba ne, ba halin neman tarin jama'a ba. amma ina ganin daga hirar nan zai ci gaba zan kara bayani akan haka to honorable uh, ibrahim baba hassan um, kamar yadda ka fara magana an samu kashe-kashe a uh, waɗansu yankuna ba mana nan cikin birnin jos uh, kaɗai ba Kana ganin kaman hukumomi ka yaba kokarin da hukumomi suke na magance waɗannan matsaloli tun shekaru da daman nan kai ma kana ɗaya daga cikin wannan hukumomi. Na'am, yi kowa ya yi shi wato in kin duba wannan fitina ne wanda kamar yadda shi babban ya faɗa baka ba wannan abu ne wanda ya taso kaga ya kira tun shekara 35 wanda lokacin ma ba ma cikin siyasan kwata-kwata. wato na kwana-kwana wanda muka sani dai ni na fara zan ce siyasa daga lokacin dari ko baka ba an yi kisa an kashe mutane da yawa aka zo lokacin his excellency governor jam wannan abu bai tsaya ba an yi wannan abun mutanen da suka rasa ba wanda ya sai ga maka nan da aka yi Ina za ka iya cewa wato ita gwamnati ba ta yi namijin kokari na ganin cewa a cikin shekaru shida da aka samu ta dakile wannan matsaloli duk da yake ta yi gadon sa ne za a ce. Gwamnati kan wannan kan ita wannan gwamnati da ake ciki ya dole ka yaba mata. Inda wajen zaman lafiya ne kowa ya sani dole ka yaba mata ta yi kokari wajen zaman lafiya amma inda ko da an samu zaman lafiyan dole a sami ci gaba. ba za a ce wai idan an samu zaman lafiya sai a zauna dole a ci gaba da magana da mutane amma ya zama yanzu mu a cikin zamanin da ake ciki wai a kashe mutum mai da kasa an kashe rago ne ko kiyashi ma kamar an kashe ne haka nan saboda haka abubuwa ne wanda ni a da nan kin ga ba za a rasa shi da shaye-shaye ba wannan shaye-shaye a ɗaya daga ciki za a haɗa shi kuma haɗa da wannan samarin gwamnati dole ta ɗan dage a nema musu wani abin yi ko ba suka aka ɗauke su a nan wannan abubuwan zai sarugo. To kafin mu zo abin da gwamnati za ta yi don samar ma matasa aikin yi. Honorable Kazai shi Baba Hassan ya yi magana cewa wannan gwamnati ta yi kokari wajen wanzar da zaman lafiya dole a yaba mata ina ra'ayinka kan haka. Na saurare shi da kyau. Na yi la'akari da kalmomin da ya amfani da shi. Ni a ra'ayina zaman lafiya da ake gani an kawo da rashin adalci a karkashi, an yi kitso ne kan kwarkwata, yanzu kai ya shiga kai kai, saboda an yi ba adalci a cikin wannan adalci kwarai mana zan na fari. To a gaishe kuma lamai to na zamu ɗiga aya a wannan kashi na farko na wannan muhara da ke bin sassalar rikitan jihar Filato da kuma abin da ke haddasa su. Idan Allah ya kai mu mako na gaba zamu zo mu ci gaba da duba ko da gwamnatocin tarayya da na jihohi suna abin da ya kamata wajen jawo wannan abin burki. Sannan kuma zamu mu duba alaƙar musulmi da kiristocin Filato da kuma shanin ɗan ƙasa da wanda ba ɗan ƙasa ba da yadda ake kallon su a wannan jihar ɗin. yanzu a madadin su baƙin namu wato bitrus gazal da kuma shi ibrahim baba hassan da kuma musamman ita wakile tamu zainab babaji ne ne ali mustapha sokoto a washington dc muna fatan mun ban ku kalau a huta lafiya